وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karatunmu na mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta 65 ayoyi da suka yi magana akan wajabcin ɗa'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ya yi ɗa'a wa Allah ya yi ɗa'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kansa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jagoranmu shine fitilar da ke haska hanyar duk wadda bai bi bayansa ba a cikin duhu zai yi tafiya Allah ya tabbatar da digadiganmu kan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 66 Allah ya mana jagoranci ya mu dace da daidai to الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا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 za mu wajabta a kansu ma'ana mu wajabta ma bayi mene a fitulu an kun. Allah ya ce mu wajabta musu mu ce kowa ya kashe kansa ya ba da kanshi a kashe shi a wikurdu min diyarikum ko kuma mu wajabta ma bayi su fita su yi hijira su bar gidajensu su je su zauna a wajen da ba nasu ba ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ce ba za su aikata ba sai in kaɗan daga cikinsu ne da su mini biyayya lokacin da ayar ta sauka sai dina abubakar ce lau a mara na lafa Allah ya ce inda Allah ya ce mu kashe kanmu ya ce da ya ga yadda zamu. a siddiq walau ka tabana alaihim Allah ya ce inda za mu wajabta musu mabayi an fusa kun mu ce ku kashe kayukanku ma'ana sashi ya kashe sashi a wikruju min diyarikum ko mu wajabta muku fita daga cikin gidajenku ku koma yan gudun hijira ma fa'aluhu illa qalilun minkum Allah ce ba wadda da su mun da'a sai yan kaɗan daga cikinsu Abubakar ya ce Allah in kace mu yi damu ayar ba tana kira ne akan tsananta hukunci akan bayi ba addinin da Allah ya shar'anta mana babu tsanani a cikin amma Allah na gaya mana ne Du yadda dokarsa ta yi tsauri dole ne ka ji abinda ayar ke nuna mana duk yadda dokar Allah ta zo ma bawa dole bawa ya miƙa wuya ba ya ce wani ya kashe kansa bane ko ya fita daga cikin gidansa amma Allah na gaya mana inda zai ce hakan abinda ke wajibi akan ka kai biyayya Abinda ke wajibi akan ka kai biyayya ba ku ga annabi Ibrahim ba Allah ya jarabce shi da yanka ɗansa annabi Ismail lokacin da aka ba shi umarnin yanka annabi Ismail a lokacin duk duniya bashi da sai wannan ɗan guda ɗaya

ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم فلما أسلم وتله للجبين الله أكبر وناديناه أن يا إبراهيم الله أكبر قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي inna la lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya haifi ɗansa annabi isma'il ga girma ga shekaru ga bai samu aihuwa ba annabi isma'il ya taso falamma balaga ma'ahu sa'aya har sai da yaron ya girma ya kai duk inda annabi ibrahim zai je zai bi shi a baya ka kaddara irin shekara goma ko sha biyun nan kaga a daidai lokacin kuma ya fi kama zuciya falamma balaga ma'ahu sa'aya kare ya bunayya wata ran sai kira yaron da safi sai ce mishi ya dana inni ara fil manami anni azbahuka nayi mafarki a cikin bacci ina yanka ka mu kuma annabawa mafarkin mu gaskiya ne umarni ne Allah ya bani fanzur ma za tara ka je kai shawara ne ka gani kala ya abati sai ya ce ya baba if al ma umar zartas da abin da ubangijinka ya ce ka yi satajiduni insha Allah minas sabirin in Allah ya yarda zaka same ni cikin masu haƙuri da miƙa wuya Allah yace falamma aslama lokacin da su biyun suka miƙa wuya annabi Ibrahim ya sallama zai yanka dan dan ya sallama a yanka shi wa tallahu lil ya kwantar da shi akan goshinsa yadda ake yanka zai yanka shi Allah ya ce wa na an ya Ibrahim sai muka kira shi muka ce an ya Ibrahim saddaka saddaqata ru'ya ka gaskata umarnin da muka baka a mafarki inna kadhalika najzil muhsinin haka nan muke sakayya ma waɗanda suka kyautata inna hadha lahu bala'ul mubin wannan jarrabawa ne babba yake sake danka ya tafi dama nayi ne in gwada ka na ga dan da ni wanne zaka gabatar annabi Ibrahim yace Allah in ana magana da kuma menene ka bai bar shi ya yanka shi ba ya ce dama gwaji ne dama jarrabawa ce to duk abin da Allah ya yi umarni ga mu'mini duk yadda kake ganin abin na da nauyi baka da zaɓi illa ka bi baka da zaɓi illa ka bi jama'a mun fahimta ko ba Allah ya umarci bayi su kashe kayukansu bane ba ya umurce su su bar gidajensu ba ne amma ubangijinmu na nuna mana duk yadda dokarsa ta zo a ganin ka kaga kamar ta yi tsauri wajibi ne akan ka kami wuya wajibi ne kami wuya lokacin da ayoyin ƙarshen suratul bakara suka sauka lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh samawati wa ma fil ardh وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر آمن الرسول بما أنزل إليه من والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا Abu Huraira ya ce, Lokacin da waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul Bakara suka sauka, to sai suka zo da zafi a akan sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam saboda dokokin da ke cikin ayoyi. Abu Huraira ya ce, sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tawaga suka zo gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi ya manzon Allah Allah ya saukar da dokoki muna bi ya ce mu yi sallah muna yi ya ce mu yi azumi muna yi ya ce mu yi sadaka muna yi ya ce mu yi jihadi muna yi amma yau waɗansu hukunce hukunce sun sauka wadda ba za mu iya aiki da su ba abu hurere ce suna faɗan haka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai fiskar annabi ta canza ya da a yi a ce ubangijinka ya saukar da doka ka ce ba za ka iya bi ba wata aya ce sai suka ce faɗin Allah maɗaukakin sarki lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi na ga Allah shi kaɗansa abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai Allah sai ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukfuhu idan kun bayyanar da abin da ke cikin rayukanku ko kun boye yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da wannan abun. jama'a mun fahimta wannan maganan sai ta yi nauyi ma waɗansu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ayar take nufi inda wata mata za ta wuce a ranka sai ka ji ta maka sai ka suranta wani abu a ranka baka mata magana ba ta wuce Allah ya ce ranar alkiyama sai an yi hisabi a kai sabai suka ce dokan ya mana nauyi banda abinda muka aikata hatta abinda yake ranmu muka saƙa a ranmu za a mana hisabi a kai annabi sai ya ce musu aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum annabi yace kuma kun zo ku gaya mini irin abinda waɗanda aka ba su littafin nan guda biyu kafin ku suka gaya ma annabawansu kun zo ku gaya min irin abinda yahudu suka gaya ma annabi Musa sami'ina wa asaina suka ce mun ji ba da mu bi ba Idan haba anta wa rabbuka faqatila inna na ƙa'idun, suka ce ma annabi Musa da kai da ubangijin ka kuje ku yakin ba damu mu yi ba ce yanzu Allah ya saukar da doka a Ƙur'ani ku kalli ido na ku ce mun ba da ku iya aiki da ita ba annabi ya ce ku tashi ku je ku tuba ma Allah ku yi istighfari ku ce ma Allah kun ji kun bi duk yadda dokan ta yi tsauri za ku bi sahabbai suka tashi Abu ya ce mutum na tafiya akan hanya yana sami ina wa afana gufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah dokan da ka saukar Allah mun ji Allah mun bi a mana hisabi akan abin da ke cikin ranmu abinda muka faɗa da farko Allah mun tuba Allah ka gafarta mana mace tana tukin tuwo tana ina wa ata'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir mutum na noma yana ina wa ata'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah sai ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih Allah yace manzon Allah yayi imani da abinda aka saukar mishi daga ubangijinsa yace duka ya yadda wal mu'minuna muminai duka sun yi imani da abin da aka saukar daga wajen Allah kullum dukansu amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu a hadin min rusulihi gashi sun ce ba da su bambance wani daga cikin manzanni ba sai sun yi imani da wani ba su yi imani da wani ba qalu wa qalu sami'na wa ata'na Allah ya gashi duk sun mika wuya yanzu duk dokan da na saukar sun ce sun ji sun bi sun yadda ka rabbana wa ilaikal masir Allah muna neman gafara akan laifin da muka yi a baya akan abin da muka ambata makoma gare ka take Allah sai ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah sai ce to dokan ma an shafe ta yanzu idan kai niyan sharrin baka ma aikata sharrin ba za a baka lada suka ce Allah in dai ka ne Allah mun ji Allah mun bi Allah mun mika wuya makoma gare ka take duk doka idan ta Allah ce ba ta girma wa bawa domin shi ya halice ka ya fi ka sanin abin da yake tattare da kai Allah yake to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai kallafa ma rai wani abu ba sai abin da ran za ta iya yanzu idan ka ji wani abu a rankan baka ma zartar da shi ba in mummuna ne da a baka lada sai an yi wa Allah da'a ake samun alkhairin Allah kuma daga cikin addu'o'in rabbana la tu'akizna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu karka mana azaba in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure yace na ji na yadda rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Allah kunci da tsanani nauyin da aka dora mu al'ummomin da suka gabata Allah mu kar a dora mana irin wannan yace na ji bazan dora muku ba rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah karka sa mana doka wadda ba za mu iya dauka ba yace naji ba dan samu ku ba wallahi ka bi dokokin makarantar ku yafi wahala akan dokokin Allah duk wata doka da Allah ya sa ya sa wa bayi a sha'anin shari'a sai da ya mu wannan abun substitute karatun fatiha a sallah wajibi ne farilla ne tsayuwa don karatun to in ka gurɗe ko ka yi targaɗe ce ka zauna a zaune in a zaunen ba za ka iya bai ce ka kwanta in ba za ka iya bai ce ka yi da ido duk dokokin haka suke akwai ya ma bayi haka kamar Allah malam ba fa shari'ar mu ba alhanafiyatu samha shari'a wacce ta zo da alkhairi da albarka da sauki har abubuwan da al'ummomin da suka shuɗe suka yi na saɓon Allah aka kallafa musu wahalhalu wallahi da shari'an nan ta zo annabi ya kira su ya ce ku zo ku yi imani duk dokar da aka sa muku mai tsanani an ɗaga muku ita ba shi bane la tu'akhizna in nasina aw akbara wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina irin wadda aka dora ma waɗanda suka gabace mu ce ku zo in musulunci ne duk dokokin an ɗaga muku a musulunci babu kunci ai shi ne Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي تنزل معه Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya Allah ya ce waɗanda suke bin annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo manzo ummi wadda bayi rubutu bayi karatu allazi yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal injil wadda sun same shi rubuce a wajen su cikin at-taura da injila duk wata sifa tashi an bayyanar an musu bayani an rubuta sun san shi sun san shi allazi yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yana umurtan su da alkhairi yana hana su daga munanan ayyuka wa yuhillu lakum at-tayyibat na halatta musu daɗaɗan ababa wadda da su ci ya amfane su wadda da an haramta musu wa yuharrimu alaihim alqaba'is yana haramta musu gurbatattun ababa wadda da su cutar da su wa yadau anhum israhum sannan na dauke musu kunci da nauyi wal aglal lati kanat alaihim da tarnaki da aka musu a shari'arsu yace duka an daga musu ka san saboda sharrin yahudu sharrin yahudu saboda sabon Allah abubuwa da yawa Allah ya haramta musu abubuwa da yawa Allah ya haramta musu kar su ci kaza kar su ci kaza kaza haram ne asali Allah ya halatta musu amma saboda sharrin su Allah ya dinga haramta musu waɗansu abubuwa misali idan aka je aka yi wani picnic sai aka safi Allah to Allah sai duba duk abin da aka je wajen fatin da shi ko picnic din da lemun da cake din da kaza sai ce haramun ne a sake ce haka aka dinga musu annabi ya ce idan kun zo kun karɓi musulunci duk an halatta muku ku ci gaba da cin kayan ai shi ne Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu min hadu alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillah لله كثيرا وأكبهم الربا وأكبهم الربا وكنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وعتلنا للكافرين ويهودي عذابا أليما الله يتي فبظلم من الذين هادوا الله يتي سبو دبجن ظالمين يهودا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم Allah ya ce sai muka haramta musu daɗa ɗan ababa wadda aka halatta musu da an ce ya halatta su ce Allah ya ce saboda baƙin halinsu da zaluncinsu Allah ya ce sai aka haramta musu wa alal ladina hadu haramna kullu bi zufr wa alal ladina hadu haramna kullu bi zufr ومن البقر والغنم حرمنا عليهم سحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الخطايا أو ما اختلط بعظم وعلى الذين هادوا حرمنا ما تطلق وعلى الذين حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما أو الحوايا أو ما اختلط بأسم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Allah ya ce wa alallazi na hadu Allah ya ce akan Yahudawa haramna kulla zai zufur duk abin da ke da kofato Allah ce muka haramta musu wa min albaqari wal ganami shanu dabbobi awaki da tumaki haramna alaihim shuhumahuma duk wani su man su mun haramta musu yi amfani da shi illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai abin da ya dan makale a bayan su a kashin bayansu awil hawaya ko kayan ciki aw maktalata bi azmin ko wanda ya makale a jikin kashi zalika jazainahum bi baghihim Allah ce saboda sharrin su Allah ce muka musu wannan hukuncin wa inna lasadiqun Allah ce kuma da gaske muke yi zalunci da suka tasa bayin Allah a gaba ta ko ta ina to Allah sai ta haramta musu wannan shi yasa malamai da yawa suka ce mu ba haramta mana da ai ba idan mun yi barnan a'a tun da ba wata shari'a da za ta zo a ce an haramta kaza an haramta kaza sai dai abin da aka halatta muku maimakon a bashi ya amfane ku sai a juyar da shi ya fara cutar da ku idan mutane suka ci gaba da saƙon Allah baka ji ana kirga abinci halattattu ana ce mutum kar ya ci wallahi in dai da a saba ma Allah wannan lemo da za a bare a shanin gaba sai an hana mutane sha saba ma Allah ke kawo wannan abun Allah ya halaka sai Allah ya mai da shi fitina sai wata ci wani ciwo sai ya fito wanda in ana amfani da wannan za a halaka sai kuma mutum ya kame ka dubi yadda mutane suke rayuwa Allah ya ce fa bi zulmin min na hadu saboda tsaban zaluncin yahudawa haramna alaihim batin uhillat lahum Allah ya ce sai muka haramta musu daɗaɗan ababa wadda aka halatta musu wa bi saddihim an sabilillahi kasira Allah ya ce da yawan kanje bayi da suke yi daga hanyar Allah abi Allah duk hanyar da za a bi Allah sun san hanyar da za su fito su raba bayi da Allah Allah ya na daga cikin sharrinsu na daga cikin dalilin da ya sa aka haramta musu waɗannan ababa wa bisaddihim an sabilillahi kasira Allah yake da yawan toge kanje bayi daga hanyar Allah hanyoyi ne suka baza ta ko ta ina duk hanyar da bayi za su yi alaka da Allah za a raba su na sha gaya muku duk wannan harkar kwallo da kuga ake a duniya wallahi set of akai kar ku ɗauka wai a'a ana yi ne don a yi wasa wallahi hanya ne na raba bayin Allah da ubangijinsu a yi world cup a gama a yi premier league a gama a yi la a yi duk abin da za a haka ne daga lokacin da ka zan baka da wayo wannan abin sai zama shine harkanka har rayuwarka ta kare wallahi tallahi shirya shi aka yi a on table tukunna aka kake wa bayin Allah a duniya wanda ya san addini shi ya san haka duk wannan da kake ji a ta bude industry industry na film na kaza a zo a yi ta bude muku duk setup ne wallahi kar a bar ku ne ku zauna lafiya wayannan harkoki da kake gani na film film film drama drama drama wallahi in ka ga mutum na goyon bayan abin ko ya amince da abin na daya ko dai bai san yahudu ba ko kuma wallahi ba shi da kishin mutanen zaka ga mutanen da ya kai a ce su ne iyaye ma al'umma suna fada akan irin waɗannan abubuwa sai kaga suna goyon bayan abu menene zalunci ba daidai bane ba ba maganar zafin ra'ayi bane amma maganar su ɗin draman a musu adalci don ya yasa ku ba ku kai 'ya'yanku su waɗannan yara da da suke fita a cikin fina-finai ku yanzu iya kun musu adalci su tsaya da fito tana rawa tana waka shine sana'anta yanzu kun ma 'ya'yanta adalci kun taimake ta a rayuwa yanzu kun mata gata abinda ba ni so ‘yata ta yi abinda ba ka so ‘yarka ta yi idan da gaskiya ne su manya da suke ganin abun daidai ne suke so su shigo da shi al'umma na farko ya kamata su dinga auren waɗannan yara ko su bar 'ya'yansu suna aurensu, ko kuma su ɗebi 'ya'yansu su ma su bayar su yi wallahi tallahi karka ɗauka wani abu ne wallahi rashin kishin al'ummu suke babu wadda in kana kishin yan daraman nan wallahi ba da ka so abin da suke yi idan kana da kishi kawai na al'ummarka na jama'arka wallahi ba da ka goyi bayan wannan abin ba wallahi duk wadda ka ji yana goyon bayan abun nan wallahi mugu ne bai son su ne wallahi baya kaunar su bai son su da alheri kai yanzu inda mahaifiyarka ta yi drama da haka kake da haka kake da ba haka kai kake ba ya kamata ku tsaya ku yi musu adalci ‘yan uwanku ne uwanku ne abin ƙaunarku ne yadda za ka ma ɗan ka faɗa ka gaya mai gaskiya su ma ka gaya musu gaskiya ka nuna musu abin da zai amfane su a rayuwa yadda duniya ta koma kan harkar karatu aka koma kan harkar ci gaba aka koma su iya aikinsu su dinga entertaining ɗinku da tsaraicinsu duk wani maganar da kaji ana aikin aikin ƙarya ne wallahi tsiraicin 'yan matan nan shi yake entertaining in waɗanda kaji suke cewa su yi ƙarya ne sai kuma yar drama idan kin gane in kin gane ki watsi da wannan maganar ƙarya ne kina da ubangiji da ya halice kina da ubangiji kina da Allah kina da Allah kina da Allah da ya halice ki yana da manufar da ta sa ki kera ki kina da ubangiji kuma duk abin da mace za ta yi ko drama ya halatta ta yi aure shi ne mafi alkai duk abin da ya mace za ta yi a duniya ko me bayan bautan Allah ba ta da wani program mafi alkhairi kamar ta yi aure ke ma kina bukata ki aiki ƴaƴa idan kin mutu su miki addu'a ƙarya suke muku tsiraitin ki suke kallo kike ba su sha'awa kike burge su da shi ɗaya da musu kewa kike da tsiraiti tsiraitin ki ne abin burgewan ki dauka drama ne abin burgewan in gaskiya ne a fidda yan matan mazan su su yi drama in da a tsaya ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne zalunci ne zalunci ne wallahi wannan tsiraitin ki da zaki bayyanar suna kallon shaf ɗinki kina rawa suna waka su kalli duwawunki su kalli nononki wallahi wallahi shi yake burge su wallahi shi yake burge su su su bar ƴaƴansu su je su yi mana za su barki ne a kwana ki yi lissafi idan drama ne kafin a yake ki ai akwai mata yan drama me al'umma ta musu bayan sun gama me gwamnati ta musu bayan sun gama babu kina da yaya za ki aiki yaya ke ma da ki jikoki ki alfahari da su gwagwarmayar da ake a ƙasa wata in ɗanki zai zo ya takarar gwamna ko shugaban ƙasa ki da ki cinye shekarunki akan abin da ba zai miki amfani ba gaskiya bane ba gaskiya bane mutum ne zai je falon sai zauna ya kunna yana kallon ki kina rawa kina burge shi wallahi abin da yasa suke goyon bayan abin kenan dan me yasa ku kuke kuke lullube ƴaƴan ku me yasa kuke rufe ƴaƴan kuma yanzu in kace mai yarinya ta je ta yi film dan Allah ka mata adalci ka mata adalci a Najeriyance ba a addinance ba a Najeriyance kace mata ita ta je ta film ƴaƴanka suna karatun digiri masters doctor doctor a waje kaza da kaza kai ita ka mata adalci tallan tsiraici kuma me abin aje ayi a aike musulma ne muna da addini muna da ubangiji muna da addini muna da ubangiji muna da Allah muna da littafi muna da annabi tsakani da Allah mu musulmai ne muna da littafi ta fito ta zo ta tsaya a gaban kyamara ba ma maganin zina ba mu cewa mazinata ne ta fito babu lulluɗi ta tsaya a gaban kyamara a ɗauke ta saɓon Allah ne ko ba saɓon Allah ba fita babu lulluɗi saɓon Allah ne ko ba saɓon Allah ba don me to za ku ce su je su ko ubangiji su ya ɗauke musu ne a ƙur'ani Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wani nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله يكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يقول لأزواجك فقا وما تنكر ونسائك kulli azwajika faɗa wa matanka wa banatika da ƴaƴanka sai yace wa nisa'il mu'minina da dukkan sauran matan musulmai yar drama ta shiga ko bata shiga ba Allah sai yace yudinina alaihinna min jalabibihinna su dinga saka hijabi suna lullube jikinsu har ƙasa har da yar drama ko da yar drama kai idan kace ta je tana ɗauka babu hijabi a jikinta yadda take yi kai ka ka mata adalci ka wa ubangijinta adalci to don me zaka ce mata ta je ta yi don me za ka ce mata taje ta yi gashi na a ƙur'ani Allah ya ce kar ta bayyana a gaban maza sai da hijabi in ta tsaya a gaban kyamara mutum miliyan nawa ta tsaya a gaban su babu hijabi to idan ka ce mata ba komi ta yi ka mata adalci idan fa za a yi fim akwai waɗanda aikin su kwalliya wa 'yan drama haka ne ko baka ba to ya mace ta yi kwalliya ya mace ta yi kwalliya ba a hadisi ba balle a yi rigima ya inganta ko bai inganta ba a qur'ani kwalliyar mace Allah yake doka ne ta bar kowa ya gani doka ne ta bar kowa ya gani Allah ya kirga ya ce mijinta amin ولا يبغين وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين أو غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين منهن To وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تو Allah ya ce wa ƙullin mu'minati ka gaya wa mata muminai ce ma kina ciki ya ga dubna bin absarihin su dinga rin ganin su daga kallon haramun wa ya hafas na furujahun su dinga tsare farjojinsu daga zina wala yubdina zinatahunna Allah ce kar su yadda su bayyanar da adonsu ina kuna ji wala yubdina zinatahunna kar su yadda su bayyanar da adonsu illa illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana bata ankara ba wal yadribna bi kumurihinna ala juyubihinna Allah ce ku dinga saka kimar a kayukanku kai director lokacin da zaka sa ta tayi film lokacin da za a fara shooting ka tuna ubangiji ya ce ta saka hijabi ka tuna ubangijin da ya halitta yarinyar nan ya ce ta lulluɓe jikinta a gaban ka kai ma director balle abin da za a yada shi a duniya ka tuna Allah zai maka hisabi a kai wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ku ji sai Allah yace wala yubdina zinatahunna mata kar ku yadda ku bayyanar da adonku illa li bu'ulatihinna sai mijin aurenku jama'a mun ji idan za ta yi fim akan fa zauna tukunna a shirya ta a mata kwalliya ta sha aishado ta sha komi kafin ta fito haka ne ko ba haka ba to ubangiji a qur'ani ya hana don me za ku ce su je su yi ubangiji a qur'ani ya hana Allah da ya halice ta ya hana yanzu yaran nan in muka ce su yi mun musu adalci wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna Allah ce kar mace ta kuskura ta bayyanar da adonta sai wa mijin aurenta au aba'ihinna au aba'i bu'ulatihinna au abna'ihinna au ikhu au au abna'i bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani hinna, au nisa'ihinna au ma malakat aymanuhunna au ittabi'ina gairi ulil irbati min ar-rijal au at-tifl alladhi lam yasharu ala awrati an-nisa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum Allah ya ce in mace tayi ado doka yayi iya masu ganin adon kenan kai ma da kake zuwa ka siyo ka saka kalla akwai matsala domin Allah ya hana kai ma ka gani tunda ba adon da ya halatta ka gani ba ita ba a so ta shiga aljanna ne ƙarya ne ƙarya ne ƴar fim kiji duk waɗanda kika ga suna kururuta kunnan kallon kura ne kowa na so ya gani amma in ta matso shi yana gudu inda za ki yi kawance da Esther wallahi zai ce kar ya sake ganin ki da ita ƙarya ne tsiraicin ku da kuke bayyanarwa shi yake burge mutane tsiraicin ku da kuke bayyanarwa shi yake burge mutane sautin ku da kuke lankwasawa shi yake burge su Allah a Qur'ani ya hana mace ta rera ya murya yayi dadi lokacin da za ta yi magana da wani namiji da ba nata ba Allah ya hana a Qur'ani wala takba'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad Allah ce kar wata ta yadda ta sassauta muryanta ta rere muryanta bare wani wanda yake da ciwon zuciya yake da ciwon zane sa tsammani duka Allah ya hana to na me na za ku ce a shigo cikin mutane a yi su ya kamata ku tara su yadda kuke rike da amanar 'ya'yanku haka waɗannan yara amana ne akan al'umma lokacin da take rawa take waka yake burge kan nan wata a lokacin ubanta yana bakin cikin abin da ke faruwa kai ma don ba yarka bane kai ma don ba yarka bane abin da take yi kai yake burge kan mahaifiyar da ta haife ta yana kona mata zuciya ƴan uwanta ba su so don me ku za ku ce a zo a yi shi a cikin al'ummar ba to ba wani abu bane idan za a shekara ɗari ana yi a cikinsu ba mai auren wata a cikinsu ba wadda zai bar ɗansa ya auri wata a cikinsu babu wadda shi zai bar yarsa ta je ta yi su amme da su kayan talle tsiraicin ku shine abin entertaining din mutane ku ji tsoron Allah ku sani kuna da Allah kuna da ubangiji kuna da addini ku sani cewa dole ne ku bi Allah ku sani cewa dole ne ku bi Allah abinda kuka yi a rayuwa Allah zai tambaye ku me kuka yi abinda kuka yi a kuruciya Allah zai tambaye ku kuma idan waɗannan mutane suna da adalci a cikin zuciyarsu daidai ne yarinyar da bata da aure baka bata shawaran ta yi aure ba ka bata shawaran ta yi drama kai ka mata adalci ita bata bukatar ƴaƴan da za su mata addu'a a rayuwa ka dubi yadda ɗaya ke da daɗi yarinya ta shekara ashirin da biyar talatin ta haura shekara talatin tana muku waka tana rawa kuna kallo ba ku ba ku musu adalci ba ba ku musu adalci ba kuma waɗannan mutane ba abin zagi ba ne ku daina zaginsu ku daina zaginsu ku dinga musu addu'a ku daina zagin yan ku daina zaginsu yan uwanmu ne muna son su muna kuma fatar su dawo kan hanya muna roƙon Allah su daidaita mu ki aure kin fi burgewa a wajen mu wannan mu shine soyayyar da zamu nuna miki amma ki dinga rawa kina waka ana kallon tsiraitin ki wannan rashin soyayya ne wannan ba kauna aka nuna miki ba wanda kuma yace ki wallahi ba soyayya yake nuna miki yawa ku dinga musu addu'a da fatan alkhairi ku dinga musu addu'a ku dinga musu addu'a Allah ya daidaita musu al'amuransu idan ta fita babu hijabi babu lullubi wannan fa duk mun da magana wai yan iska ne mu ba mu ce ku yan iska bane amma dai ki fita gaban kyamara ya dauke ki ba lullubi sabon Allah ne sabon Allah ne ki yi kwalliya ki fito a dauke ki a sake duniya ta ga kwalliyanki sabon Allah ne wanda yace ki yana jin daɗi ne da kallon ki in ba in dai gaskiya ne mazan su yi kayan su su kaɗan su kaga waye zai tsaya ba ne sai ƙarya ne ƙarya ne to wannan du yana daga cikin tarkon yahudu duk yana daga cikin sharrin yahudu wa saddihim an sabilillahi kasira kange bayin Allah daga tafarkin Allah kange bayin Allah daga tafarkin Allah Allah yace to mun haramta musu daɗaɗen dan ababa wadda aka halatta musu ba don komai ba Allah ya ce sai don saboda zaluncinsu saboda zaluncinsu wa bi saddihim an sabilillahi kafira, da kuma kange bayin Allah dewa da suke yi daga tafarkin Allah wa akzihim riba Allah ya ce da cin riba da suke yi wa qadduhu an Allah ya ce an hane su wa aklihim amwalan nas bil batil da fito da hanyoyi da za a ci dukiyar mutane a banza to Allah sai ta sa musu irin waɗannan dokoki ya ta ɗora musu irin waɗannan dokoki to da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya ce duka idan sun zo sun yi imani sun ne kauya duk za a daga musu wannan to ashe kenan kaga mu addinin mu ba za a ce akwai wani abu mai tsanani a ciki ba me abu mai tsanani a musulunci me abu mai tsanani me abu mai tsanani a musulunci to Allah ya ce walau anna katabna alaihim inda mun wajabta ma bayi a nikutulu ku. cewa ku kashe kayukanku a wikruju min diyarikum ko ku fita daga cikin gidajenku ma fa aluhu illa qalilun minhum Allah ce ba wanda za su aikata haka sai kadan daga cikin su Allah sai ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ce inda suna aiki da abinda ake musu wa'azi da shi duk alqur'ani wa'azi haza bayanan linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin wa'azin Allah ce inda bayi suna aiki da abinda ake musu wa'azi da shi lakana khairan lakum Allah ce da shi ne mafi alkhairi gare su wa ashadda tasbitan da shi ne mafi tabbatar da su akan tafarkin alkhairi da shi ne mafi tabbatar da su akan tafarki na alkhairi Allah ce amma inda suna wa'azi inda suna wa'attuwa da abin da ake musu wa'azi da shi inna Allaha ni'ima ya izukun bihi ma dalla da abin da Allah ke muku wa'azi da shi Allah na mana wa'azi da alqur'ani Allah na mana wa'azi da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa mu yi kokari mu siffanta da abin da ubangijinmu ya umurce mu siffanta da abin da ubangijinmu ya umurce mu musifanta da abinda manzonmu annabinmu alaihi salatu wasalam ya umarce mu da shi mu hannu daga abinda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hane mu Allah ya ce in mun yi haka Allah ya ce shi ne mafi alkhairi gare mu in mun yi haka shi ne mafi alkhairi gare mu in mun yi haka shi ne mafi alkhairi gare mu wa ashadda tasbitan Shi ne mafi tabbatar da mu akan alkhairi wa idan Allah ya ce kuma inda za su yi haka bayi su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi su hannu daga abin da ake hanansu ku min ladunna ajran azima Allah ya ce wallahi da mun ba su daga gare mu wani sakamako mai girma da mun musu sakayya da babban sakamako in ji Allah wala hadainahum siratan mustaqima Allah ce wallahi da mun shiryar da su hanya madaidaiciya amma sharaɗin shi ne wa'azuwa da abin da ake mana wa'azi da shi mu ji mu ɗauka mu gyara amin mu ji mu ɗauka mu gyara abin da aka hane mu mu hannu mu miƙa wuya karka yadda ka sallamar da kanka mahalaka ba a haƙuri da wuta ba a haƙuri da wuta ba a haƙuri da kar ka yadda wani abu da za a ce wai za ka shiga wuta wai ka yi haƙuri ka nika wuya ma wannan abu kar ka yadda da shi wala hadainahum siratan mustaqima Allah ya ce kuma da mun shirya da su hanya madaidaiciya to sai Allah ya ce Lokacin lokaci na'am bismillah ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحقنا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله Allah madaukakin sarki yace wa man yuti illaha war rasul duk wanda yayi da'a wa Allah da manzansa domin da'a wa Allah da'a wa manzan Allah ne da'a wa manzan Allah da'a wa Allah ne man yuti ir rasul faqad afa Allah Allah yace duk wanda yabi manzan Allah ya bi Allah kai tsaye ya bi Allah in ka bi annabi Muhammad ka bi Allah amin Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasula duk wanda yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ulaika to irin waɗannan masu da'an ma na an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah yayi musu ni'imomi minan nabiyyin daga cikin annabawa wasiddiqin da siddiqai shuhada da shahidai salihin. da salihai ku ji sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafika Allah ce kai ya kyautatu abin akwai abin sha'awa waɗannan su zama abokan tarayya malam idan mutum ya yi aikin alkhairi Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama idan mutum ya yi ɗa'a ma Allah ya yi biyayya ma Allah duk ba kana karanta kisar annabi Musa ba aka yi kaza fir'auna yace annabi Musa yace wallahi haka za ku je ku zauna ga kaga annabi Musa in kana so shi zai sake maimaita maka yadda suka buga da Fir'auna da kansa me yake wannan dadi kaga ga waɗannan bayin Allah annabi Yusuf ya baka labarin yadda aka yi ga ka ga waɗannan bayin Allah annabawa manzanni ulul azmi min rusul ka je ku tattauna da annabi ibrahim haka ne malam tattauna da annabi ibrahim ga ka ga manzan allah eh amin ana tsammari kake cewa shi bai taba taba wani abu mai laushi a duniya kamar hannun manzan Allah shi kadan za ka je na wani kanshi kanshi yace wani lokaci in annabi ya tinka sai ka ji gunna kanshi kanshi sallallahu alaihi wasallam Allah ce to wanda ya da'a wa Allah da manzon Allah zai yi tarayya da waɗannan bayin to kullum ko laifi ne ka tashi za ka yi ka dinga tuna irin waɗannan ka dinga tunawa ka dinga tunawa kar ka yadda da wani jin daɗi da morewa wadda bayansa bacin rai zai biyo ko a duniya ne balle bacin ran da zai biyo bayan ka mutu kar ka yadda da shi ma kar ka yadda da shi duk wani abu da zaka ji daɗinsa a kwanciyar kabari ya zama matsala ka yi watsi da abu ka yi watsi da abu ba wani abin burgewa a cikin ba wani abin burgewa a cikin fa'ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim waɗanda Allah yayi ni'imomi a kansu minan nabiyyin daga cikin annabawa wa siddiqin da siddiqai hajin abubakar siddiqa duk wani mutum da ya taɓa taɓa duniya ba fa a al'ummar manzon Allah ba duk duniya idan kai ba annabi ba ne, sai dina abubakar yana gaba da kai idan aka tara ajin siddiƙai siddiƙan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi musa na annabi nuhu duk siddiƙan duniya to a ajin siddiƙin sai da na abubakar shi ne oga sai da na abubakar wa shuhada da shahidai wa salihin da salihai malam duk wannan abin idan muka yi haƙuri muka danne zuciyarmu kar ka ɗauka wai abin wai yana da nisa wallahi sai ka ga a sati ɗaya biyu uku ga ka ana sama itatuwa aka bari idan ka daure ka yi ɗa'a sai ka ga har ka ci jarrabawan idan baka daure ba sai ka ga ta ɓaci sai ka ga ta ɓaci akwai wadda ke ban kwana da mutane je makabarta ya kwanta ne haka kowa ke tafiya haka kowa ke tafiya ba wadda zai je angon su ban kwana da mutane je kwanta yadda ka ganka nan in mun tashi za ka koma gida daga nan za zaka je kowa a wannan lissafin yake tafiya kowa a wannan lissafin yake tafiya wannan dattijo da muke karatu da shi malam Yunus Fati za ga shi wani dattijo wani baya gani sosai ana Allah ya mishi rasu shi daga cikin kwatancen da ake mishi a rayuwa kawai in kace mai zuwa gun wa'azin nan shi ne kai matashi ne amma wannan dattijon yana da wahala kai ka nuna mishi bibiyan majalisan ilimi da karatuttukan addini wani lokaci yakan rasa wa zai jagorance shi ya mai jagora haka zai dinga lalume har ya samu wadda zai kawo shi wata in mun tashi a nan a darasi yakan rasa wa zai mai da shi baya ganin gabansa amma ko tafiya da a yi na karatu yakan so a ce da shi za a tafi sai an lallabe shi an bashi hakuri muna fatar yayi amfani da damarsa Allah ya sa kwanciyarsa ka zama hutu gare shi Allah ya sa hutawa yayi kenan an gama an gama an gama Allah ya ce wa hasuna ulaika rafika zalikal fabulu min Allah Allah ya ce wannan kuma falala ce daga Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa mai ilimi wajen sanin komai da komai cikin dabansa ma'ana ka tsayu akan alkhairi saboda Allah ya san duk abin da kake yi kar ka damu mutane za su gani za su yi kaza da su yi kaza mai wuta da aljanna shi yana gani mai wuta da aljanna mai hisabi shi ya gani shine kuma zai yi hisabi wadda ba su ganin ba ba da su yi hisabi ba ko sun gani ma ganin banza ne ko sun gani ma ganin banza ne shi yasa ba a ce in zaka tuba sai an kai takardar majalisa ta sa hannu ba saboda ba ba su da su yi hisabi ba dakin ka in ka shiga ka daga hannu kace Allah na bari sai ya ce ya wuce kuma ba zai yi shawara da kowa ba kafin ya yafe maka akwai wadda za a kai ka aljanna yazo ya tsaya ce shi bai yarda ba kawai ka kyautata alakar ka tsakaninka da ubangiji zalika alfadlu min Allah wa kafa billahi alima Allah ya sa mu dace bayan Allah mu kwana a sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa mu wani lafiya to alhamdulillah